This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a sanuku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalo da kuma a birnin Kwani a kwamfuta ko intanet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Juma'a tare da fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto tare da sahaba Imam Aliyu ke tabon ku ga shirinmu na wannan lokaci muna da abubuwa da yawa amma ku fara jin kanin labarai tukuna. Sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na Masar sun fara shawarwari kan harkokin tattalin arziki da tsaro irinsa na farko tsakanin kasashen biyu tun shekara ta biyu da tara. gobe litinin idan allah kai mu shugaban amurka zai bayyana wani sabon mataki na sa kamfanonin samar da hasken lantarki rage yawan hayaki da ake gani suna gurɓata muhalli a myanmar kuma akalla mutane 27 ambaliyar ruwa ta kashe wasu fiye da 150 kuma bala'in ya shafa to Allah ya kyauta to bayan ku gama jin labaran baki ɗaya za ku ji cewa matatun man fetur na Najeriya sun farfado matatar mai ta wari za ta rinka samar da litan man fetur miliyan uku da dubu ɗari biyar a kullum yayin da matatar mai ta fatakwal za ta rinka samar da litar mai miliyan biyar a duk rana ashe haka na iya yiwuwa za a bar mutane cikin wannan abu to za mu ji abin da ya janyo haka sannan za mu ji martanin mutanen jihohin arewa maso gabacin najeriya ga kudaden nan da gwamnatin tarayya ta sako domin tallafa mutanen da hale-halen boko haram suka tsugunar ka je ainihin mubi ka je micika ka je lasa ka je duk inda abin da ya kama da har cikin borno da wahala ka ga alamun cewa mutanen da suka kuma gidajen sun samu wani wani agaji sannan a jihar sokoto gwamnan wannan jihar din ya bankaɗo wata mummunar zambar da ake a cikin ma'aikatan ƙananan hukumomi duk daraktan da ya zauna local government da matar shi da ɗan shi suna an san local government albashi local government goma ba haka wakilinmu na abuja zai bayyana mana halin canjin ma'aikatan gwamnatin tarayya inda bayan zuwa aiki kan lokaci shiga wuraren sai da hujja yanzu ana ta kokarin sassaka na'urorin tsaro da sai ma'aikatan ne kadai za su iya shiga sakatariyar ta hanyar tantance su ko dai ta katin shaidar aiki ko kuma ta sanan yatsun su to da yake yau lahadi ce bayan duka waɗannan rahotanni grace za ta zo da shirin bishara amma ziga labaran duniya sha jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na masar sami shukri sun fara shawarwari kan harkokin tattalin arziki da tsaro a yankin gabas tsakiya sa'ilin da jami'an biyu suka gana a karon farko da za a gudanar da irin wannan zama tsakanin masar da amurka tun shekara ta 2009 shawarwarin da aka fara yau lahadi alkahira yana zuwa ne a lokacin da masar take fuskantar ƙarin barazana daga 'yan ta'adda a zirin sinai wasu barazanar daga ƙungiyoyi da suka yi mu baya ga isis mu duka mun sani cewa samun galaba kan ta'addanci yana buƙatar shirye-shirye da dabaru na lokaci mai tsawo tsaro kan iyakoki da matakan jami'an tsaro suna da muhimmanci a zaman wani ɓangare na wannan shiri amma babban mataki shine shawo kai da kuma hana matasa zama 'yan ta'adda tun farko in ji sakatare keri yayin da yake shiga ɗakin taron daga bisani a yau sakatare kerin zai gana da shugaban masar abdul fatah el sisi amurka tana nuna damuwa matuƙa kan yadda masar take mutunta yancin biladama tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad morsi a shekara ta 2013 saboda haka ne sakatare kerry zai kawo batun manufofi kan masu wato masu tsanani kan yan hamayya musamman magoya bayan shugaba morsi idan ya gana da shugabannin na masar gobe litinin idan allah ya kai mu ake saran shugaban amurka barack obama zai bayyana wani sabon mataki na sa kamfanonin samar da hasken lantarki su rage yawan hayaki daga masana'antu da suke sarrafa da ke gurɓata muhalli burin sabon shirin shine sa kamfanonin su rage hayaki da kamar kashi 32 cikin 100 wato ƙasa da abin da masana'antun suke fitarwa a shekara ta 2005 daga yanzu zuwa shekara ta 2030 hakkin kowace jiha ce ta bullo da shirin ta na cimma wannan mizani tilas ne waɗannan shirye-shirye su fara aiki nan da shekara ta 2022 a bara ne shugaba obama ya fidda kwarya-kwaryar wannan shiri da ake sa ran zai fara aiki shekaru biyu da suka wuce wanda a burinsa wancan shirin shi ne rage hayaƙin da kashi 30 cikin ɗari jaman fadar white house ta shugaban amurka sun ce sabon shirin idan har aka aiwatar da shi zai ƙara yawan hasken lantarki da ake samarwa a amurka daga wasu hanyoyi da ba sa illa ga muhalli a cikin wani saƙo na bidiyo da aka wallafa a shafin facebook na fadar white house mr obama ya ce ana samun canji a yanayi kuma wannan batu ba za a kyale shi ga matasa masu tasowa nan gaba ba A Myanmar akalla mutane 27 ambaliyar ruwa ta kashe wasu fiye da 150 ne bala in ya shafa kuma ana jin wannan adadi zai karu yayin da hukumomin kasar suke aiki domin tafiyar da ayyukan ceto da tallafa waɗanda al'amari ya shafa. shugaban ƙasar CNG jiya asabar ya kai ziyara yankin ƙasar da ake kira sagen da ke ta arewaci ɗaya daga cikin yankunan ta hudu da shugaban ya ayyana doka ta ɓace saboda wannan bala'i makunni ana ruwan sama kamar da bakin ƙuriya sannan aka fuskanci mahaukaciyar guguwa daga teku ɗauke da ruwan sama da iska mai ƙarfi da ta afka a ƙasar a ƙarshen makon jiya sun janyo ambaliya da kuma gocewar ƙasa al'amari da ya shafi ya fi tsanani a yammacin ƙasar a wasu sassa ambaliyar ta kai tsawon mitoci to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc 'Yan tawayen Kurdawa sun kai wani hari na ƙunar bakin wake kan wata cibiyar 'yan sanda a gabashin Turkiyya sa kashe sojoji biyu suka raunata wasu 24. Ofishin gwamnan lardi ya ce harin da aka kai a lardin Agni da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Iran an yi amfani ne da motar aikin gona wacce aka dan karata da nakiyoyi tan biyu. a wani hari na daban an kashe wani sojan ƙasar ɗaya wasu hudu kuma suka jikkata a kudu maso gabashin lardin mardin inda wata motar soja ta taka nakiya da aka hakikance yan tawayen ne suka binne waɗannan hare-hare suna zuwa ne da ƙarin tarzoma tsakanin ƙungiyar 'yan tawayen kurdawan da aka fi sani da lakabin pkk da gwamnatin ƙasar tun bayan da turkiyya ta ƙaddamar da hare-hare kan ƙungiyar a cikin ƙasarta da kuma arewacin iraki A Burundi jama'a sun tsorata biyo bayan kashe wani janar na sojan ƙasar kamar yadda bayanai da aka samu daga shugaban wata cibiyar ƙarfafa ƙungiyoyin farar hula Vital Nishimirmana ya bayar. Nishimirmana ya ce ganin yanzu ana iya kashe babban jami'in soja a kan titi wannan ya zama babban abin damuwa ga jama'ar ƙasar baki ɗaya domin duka sun san cewa ba su da kariya. An kashe janar Adolphe Shimirimana a wani harin roka da aka auna kan motarsa a bujumbura babban birnin kasar lahadin nan kama a kashe shi dai janar adolf wani babban hadimin shugaban kasar pierre nkurunziza ne ya taɓa rike mukamin shugaban hukumar leƙen asirin kasar da kuma babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar shugaban ƙasa. Sabon shugaban Taliban Mulla Akhtar Mansur yana kira ga magoya bayan kungiyar su ci gaba da haɗa kai kuma su ci gaba da fafatawa har sai sun mai da Afghanistan ƙasa wacce take bin tafarkin Islama tsantsa. Tilas mu ci gaba da haɗa kanmu. Makiyinmu zai ji daɗin ganin mun rarrabu, in ji shugaba Mansur a wani saƙo da ya karanta da ƙungiyar ta bayyana a jiya Asabar. sai dai shugaba mansur bai fito fili ya bayyana ko yana goyon bayan shawarwarin sulhu da gwamnatin afghanistan da aka fara da zimmar kawo karshen tazoma da take ci a ƙasar na tsawon shekaru goma sha hudu ya ce dukkan wata shawara da za a yi tilasta dogara kan shari'a da suka hada da ko ƙungiyar za ta ci gaba da gwagwarmaya ko ta yi sulhu. To labaran duniya sahabu Imam Ali ya kawo muku daga Washington. To da to ba da bata lokaci bari mu soma da rahotonmu na farko kan martanin mutanen jihar Arewa maso gabacin Najeriya ga mankudan kudaden nan da shugaban Najeriya ya ba da umarnin a sakar mutanen da har Boko Haram suka shafa. asusun da kwamitin janar tiwa dan juma tsohon hafsan hafsoshin sojin najeriya ke jagoranta zai ma tallafa waɗanda rikicin ya shafa ta hanyar sake tsugunar da mutane da inganta rayuwa to koya al'umman wannan yanki ne ke ji game da wannan sabon yunkuri da ba kuma tallafin da najeriya ke samu a yanzu ya zo akan lokacin da ya kamata saboda zai taimaka fitar da mutane daga cikin kangin da suka samu kansa a ciki eh to yanzu ya kamata shi shugaban kasa sa ido ya tabbatar cewa mutanen da aka sa su raba wannan abun sai har mutane ne ba mutanen da za su zo su abun nan su abun nan rubuta ciki akan wannan dukiya da ta, ta, talakawa ba ka je ainihin mubi ka je micika ka je lasa ka je duk inda abin da ya kama da har cikin borno da wahala ka ga alamun cewa mutanen da suka koma gidajen sun samu wani wani agaji wanda zaka ce an taimake su wurin nan ba asibiti babu hanya babu gada babu gidaje ba komai alalata ba amfanin gona irin da za su shuka ma yanzu tashi hankali ne a wurin su ina so a yi taimako a shiga a kai wani mutane taimako a inda su wani rikici dai na boko haram ya ma kusa da harkokin kasuwanci matuka musamman a shiyar arewa maso gabashin najeriya to koya yan kasuwa ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin buhari na suke kudi ga waɗannan kwamitoci alhaji ibrahim muhammad 86 shine mataimakin shugaban haɗakar ƙungiyar yan kasuwan najeriya da ke kula da jihohin arewa a baya kan ba abin da yan kasuwa suka gani abdaniyan taimako dai mu a north east zone abin da shafi 'yan kasuwa ba mu ga komai ba amma muna fata a wannan gwamnati duk abin da aka tsara daga sama zai iso mu a fatan mu kenan insha Allah tunda akwai zancen alaman adalci a shi wanda yake shugaban kasa na yanzu me kuke so a muku muna so akwai 'yan kasuwa waɗanda suka tagayyara kamar mubin na jari mutane ya lalace da sauran wasu wuraren da abubuwan ya cinye gaba ɗaya sun wargaze gidajen su babu jari kayan su an sace da sauran duk kayayyaki babu komai an sace muna fatan gwamnatin tarayya ta ware wasu kuɗi na musamman 'yan kasuwa da suka karya ba wai a gidajen su kawai ba a basu su kuɗaɗe a haɗa su da kamfanoni a famfo kaya a ba su jari yadda kowa zai samu ya farfado a cikin. Kawai dai alƙaluma sun nuna mutane sama da miliyan uku ne suka rasa matsugunnin su a yankin arewa maso gabas. Wannan mako na zuwa ne yayin da su ko 'yan majalisar ƙasa ke saba layar cewa a wannan karon fa ba za su kyalle a yi wa cika tashi da kudaden da gwamnatin za ta bada ba. Mr. Adamu Kamale shi ke wakilta al'ummar Madagali da Micika a majalisar wakilai. Mu a majalisar wakilai eh, mu muna dubawa dole ne mu kafa kwamiti wanda za mu duba kudaden nan duk inda suke fitowa mu tabbata kudin da ya fito ko daga waje ko daga cikin Najeriya ya shiga hannun talaka daidai kuma talakan da ya wahala ko wanda ya yi asara shi aka tamaka. So nan ba za mu bar wannan aikin ba za mu sa ido. Kuma kamar yadda na ga maka nan eh, gwamnatin Najeriya a gaskiya ba kudin da aka tara kadai eh, na victim support na ne gwamnati za ta yi ba ya kamata ta fitar a budget ta kawo national assembly ta vote kudi mai ɗumbi yawa domin a samu a je a gigina gidaje nan da suka koko ne a samu kuma a biya wa mutane asara wayanda asara ya same su a bubude makarantu a gyara makarantu nan kuma yara nan a talafa musu domin iyayen su yanzu ba su da komai fata dai shine Allah sa kulla take biyan kuɗin sabulu a wannan sabon yunkuri Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To a gaishe ka Ibrahim, to yanzu kuma sai rahoto kan farfaduwar matatun man fetur na Najeriya da ke fatakwar da wari. Babban kamfanin da na NNPC mallakar gwamnatin Najeriya ya tabbatar da cewar a yanzu dai matatun danyen mai na fatakwal da kuma wari sun fara aiki gadan-gadan. bayan cimma wani wa'adi na hakan da gwamnatin muhammadu buhari ta apc ta baiwa kamfanin na nnpc kamfanin da ya sanar cewa matatun mai na fatakwal yanzu ta fara tace kashi 90 daga cikin 100 na adadin gangunan danyen mai kimanin 210 a duk rana allah ita kuwa matatan mai da ke ware a jihar delta ke ce kashi 80 daga cikin 100 na gangunan danyen mai 125 da ya kamata ta tace a duk rana matsayin dai da aka cimma a yanzu matatar mai ta wari za ta rinka samar da litan man fetur miliyan uku da dubu ɗari biyar a kullum yayin da matatar mai ta fatakwal za ta rinka samar da litar mai miliyan biyar a duk rana bisa dai nasarar da aka samu kan fara aikin matatun ɗanyen mai a ƙasar wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. sunana Muhammadu Muktari Ka duba ga yau hawan Buhari bai wata biyu ba kwandala dala bai saka musu ba ba minista mai ba board an soke board amma ga matatu mai sun fara aiki da kawunan sun san cewa janar muhammadu buhari ya san komai tunda sai da ke minista mai ashe gina wani abin da yake da suna da fanar ta nan da ta warin ashe gina sunana cika sarkin gishiri To abin gaskiya game da aikin rufa na Najeriya akwai ban mamaki. Wannan mamaki a ce duk inda aka heto gwamnati na iya haka amma ta kasa yi. Sannan bayan haka yau ba ministan heto sannan ba mu ji an ba ma'aikata heto ko naira ɗaya ba a ce an gyara rufanare a shi haka na iya yiwuwa za a bar mutane cikin wannan abu. Suwana Abubakar Lemi garkuwan Hausa an jihar Emu. Ina cike da farin ciki wato wannan ya nuna cewa mu 'yan Najeriya muna da haƙiƙani cewa Najeriya mu ta koma sabuwa yanzu sannan mun sa mutum nagari mai iya yi wanda abin da ya ce shi. ba karya ba ne ashe dama ana yaudaran mu ne ana cutar mu kuma ba kowa ne ba illai waɗanda muka sa gaba miliyoyin dalolin amurka a baya can sun narke kan gyaran matatun ƙasar ba tare da samun sakamako mai kyau ba yayin kuma da 'yan ƙasar ke lodar da ɗanyen mai domin tacewa ƙasashen ƙetare matatu hudu na ƙasar dai za su samar da litan man fetur ƙasa da miliyan ashirin a kullum kullum ko da sun kama aiki gadan-gadan kuma kimanin litan man fetur miliyan dubu arba'in ne 'yan najeriya ke bukata a kullum lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya zuwa gaishe ka lamido to muna da rahoto kan hanya kan canjin ma'aikatan gwamnatin tarayya amma tukuna bari mu fara gama da batun taɓar gazar da aka gano a ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar sokoto da yake jawabi a wajen wani bikin kaddamar da sayar da takin zamani gwamnan jihar ta sokoto aminu waziri tambuwal ya ce fiye da naira miliyan 360 ne ake sama da fadi da su a albashin ma'aikatan kananan hukumomi 23 na jihar ta sokoto a kowane wata ya ce ana yin hakan ne kuwa ta hanyar baiwa wasu ma'aikatan kananan hukumomin kashi 40 bisa 100 kacal na albashin su yayin da sauran kashi 60 bisa 100 yake fadawa a aljifan shugabannin kananan hukumomin haka kuma an gano wasu ɗimbin ma'aikata na bogi da ƙananan hukumomin ke ɗauka suna biyan albashinsu bayan yarjejeniya da su na basu kalilan daga cikin albashin duk da yake dai gwamnatin bol ya bada umarnin gaggauta yanke albashin na ma'aikatan na ƙananan hukumomi tare da dakatar da ma'aikatan na bogi to amma bai bayyana wani mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka ba domin tabbatar da umarnin hakan ya sa na yi yunkurin jin ta bakin gwamna amma haƙa bata cimma ruwa ba yayin da shi ma mashawarcin gwamna akan lamuran 'yan jarida imam imam ya ki ya bani lokaci da damar zantawa da shi akan lamarin bayan kusan kwanaki uku ina bin sa ta wayar tarho to sai dai na tuntubi shugaban karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa da ya sauka abdullahi mu'azu hassan dangane da irin wannan almundahana a albashin na ma'aikata a majalisun ƙananan hukumomi a jihar ta sokoto wannan matsala gaskiya ne yanda mai girma gwamna ya faɗe ta kuma har akwai ma wani abu kila da bai faɗa ba ba ma kashi arba'in ba wasu sunaye ne kawai wasu ke bayarwa a sa za ka ga mutum ya zo da takarda da sunayen mutum goma ko ashirin an ba shi kuɗaɗen mutum ashirin ya sa aljihu ya yi gaba duk daraktan da ya zauna local government da matar shi da ɗan shi suna an san lokal gamman albashi lokal gamman goma. Shin suwa da ne kake gani ah, suke da hannu ga tafka irin wannan aika-aika ƙananan hukumomi? Ai su ne sakatare ma'aji daraktoci waɗannan su ne matsala da shugaban kanshi shugaban jam'iyya ko shugabannin jam'iyya dukansu abdullahi hassan dai ya fuskanci kalubale a yunkurin da ya yi sa'ad da yake shugabancin karamar hukumar na tsalkake sha'anin biyan albashin ma'aikata to ko me ya janyo haka duk lokacin da muka ce muna son mu yi wani abu domin kyautata al'umma to karka yi zaton kai kuma za ka yi shi salon alun saboda mutane ba dabbobi ba ne za su gode shi kuma akwai wani can yana ganin idan mutane suka gode ma wata rana fa zai rasa nashi wuri matsugunni saboda shi yana nan yana tsugunni yana cuta shekara ɗaya kenan da saukar da zababbun shugabannin majalisun ƙananan hukumomi a jihar ta sokoto inda yanzu haka kantomomin riƙon ƙwarya ne ke cin karensu ba babbaka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To Allah kyauta gaishe kamar tala. To bari mu koma Abuja inda wakilinmu da ke can ya ce an so maganin canje-canje a ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke birnin. A ziyarar da na kai sakataren gwamnatin tarayya da ke nan Abuja na je ta bakin wasu ma'aikata. Eh gaskiya yanzu kuwa an samu kata canji fiye da nan kwanakin baya saboda yanzu ma'aikata suna zuwa aikin da ya kamata ba hudu ma ana resume aikin lokacin da ya kamata to canji gwamnati nan gaskiya ya kawo sarrafa rayuwa sosai da ya kamata wannan gwamnati aikin da ke a kasa kuma da aikin da su dauka hannu ya sa kowa ya koma hankalinsa inda ya kuma wuri ma'aikacin shi kazalika binciken da na gudanar a ma'aikatan gwamnatin tarayyar da ke harabar sakatariyar tarayya na fahimci yanzu ma'aikacin gwamnati na zuwa aiki a kan kare wuraren zagayawa da ke ginin su ma na ga yadda ake kula tare da tsabtace su saɓanin abin da ake gani a baya na datti da kazanta na tambayi wani ma'aikaci a wurin ko me yake jin ya jawo hakan saboda gaskiya mun samu canji ma'aikatan mu suna zuwa da wuri kuma ba sa tahi da wuri sai lokacin tahi yayi yadda aka ba da doka ke tashi kuma bayan gida a tsaftace yake ya saboda mai saboda canji da muka samu na gari. Director and Subu the time they come here around something by seven thirty here. Wannan wani babban ma'aikacin gwamnati ne ke gaya min cewar su ma daraktoci yanzu karfe bakwai da rabi za zaka iske sun zo ofis sabanin abin da ake gani a baya inda suke zuwa lokacin da suka ga dama su kuma tashi lokacin da suke so. Na sake tambayar wannan babban ma'aikacin gwamnati yallaɓai to kai karfe nawa kake zuwa ofis yanzu. yace Ya ce ni bai gaza karfe shida da rabi na iso, ka san yanzu ba wasa don komai na iya faruwa. Waɗannan shugabannin da gaske suke yi ba mamaki wata ranar shugaban ƙasa ya kawo ziyarar bazata. Kaga ina makara to na kwana ciki. Na kuma lura cewar yanzu ana ta kokarin sassaka na'urorin tsaro da sai ma'aikatan ne kaɗai za su iya shiga sakatariyar ta hanyar tantance su ko dai ta katin shaidar aiki ko kuma ta zanen su Amma wata amajiya mai tushe ta shaida min cewar tun lokacin gwamnatin da ta gabata ne aka ba da kungiyar yin wannan aiki amma yan kungiyar suka yi kememe suka yi yin aikin sai yanzu da aka samu canjin gwamnati a Najeriya ko me wannan babban jami'in gwamnatin zai ce akan wannan eh to so dama ita gwamnatin da ta da gado ma ita ma dama ta da niyyar ta yi waɗannan abubuwan ta fara su ne to wannan gwamnati ta zo sai aka ci gaba su ne kaga wannan abin canje-canjen Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaishe ka Hassan to jama'a kuna jin duk wannan rahotannin da shirye-shiryen suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka Washington inda muke karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe fa a Washington ga bishara. Me za mu ce Waka marigayi John Ibro. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kuwa shirin bishara. Bayan shekara guda da rasuwa fitaccen mawakin nan John Ibro wanda wani barawon mota ya kashe a kusa da gidansa da ke birnin tarayya Abuja. Dangi da abokan bishara da kuma iyalansa suka shirya wani gagarumin taron waƙoƙi. Reverend Joseph Sani ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron ya bayyana wa wakilin nasiru adamu elikaya manufar taron dalilin da ya sa muka shirya wannan taron ba wai saboda tunawa da shi john ibro kawai ba ne amma saboda ayyukan da ya riga ya yi ne akwai ayyuka da yawa wanda ya yi ta wajajen kaset-kaset ta wajajen eh, na muzika sannan kuma da fina-finai wanda ya yi to muna ganin irin wannan abubuwa an ba an taru kamar haka saboda a bunƙasa su ba za su mutu saboda abin haka ya zama na dole ne mu taru saboda a yi wannan tushen abinda ake kira foundation saboda a bunƙasa aikin da ya fara don wani zaka gani shine bayan rasuwansa zaka gani lokacin nan ne abu ayyukan da ya yi lokacin ne za su samu bunƙasa fiye da nan wannan shine dalilin yadda iyalinsa da kuma wasu wanda suke tasowa za su ci gaba da wannan aiki wanda ya fara da yardan ubangiji na ga kun kafa wani asusu da kuke so ku yi amfani da shi wajen tallafawa shin waɗanne irin ayyuka kuke fatan wannan asusun zai ta abubuwan da suke a zuciyarmu wato muna da irin kamar abubuwa guda eh, biyu ne na musamman akwai abin da ake kira mission empowerment wa a wannan taimako ne na bishara na musamman wanda suke bukatan bishara a kai musu bishara sannan na biyu akwai taimako da mutane da wanda suke eh, bukata wanda kuma muke so mu musu tanadi ta wajajen irin su bohol din nan irin aje a yi musu hanyoyi irin a kai musu makarantu irin a kai musu kamar magani haka kayan sawa abinci da sauransu sannan kuma na biyu akwai kuma Uh, aspect na shi ministry na shi na music din so wurin music kuma yadda za a gina studio mai girma a lokacin da akwai lokacin da yake da studio mai girma amma daga baya saboda wasu dalilai sai abubuwan suka kwanta wannan abubuwan muna so da ikon allah a ci gaba da su studio din zai dawo kuma wasu uh, eh, mawaka wanda suke tasowa wanda suke music wanda ba su san yadda za su samu taimako ba wannan foundation abinda za mu da ikon ubangiji muke so kenan za mu biya bukata ta wajen wani kudaden da za su zo da abubuwan da za su zo abubuwan da muke so mu yi kenan wato mana idan akwai wasu masu hazaƙa wajen irin waɗannan waƙoƙi na bushara za su iya amfana daga wannan asusu kenan a kwarai da gaske duka wanda ya zo kamar yana da bukata muka zauna muka duba eh lallai wannan hazik ne a wannan fanni ko ta wajen fina-finai ko kuma ta wajen wake-wake ko kuma ta wajen handling na instrument da sauransu za mu taimaka musu za su zo idan suka zo suka yi application a mu muka dawa muka duba eh lallai wannan abin da suke bukata eh bukatansu ko kuma damansu ko kuma kokensu za mu iya taimakawa za mu taimaka ta hanyar da muka gani zai taimaka a cikin abin da muke da a cikin asusun da yardan ubangiji wato na dai kuna ganin ko da shi don ibro baya duniya amma ayyukansa suna nan kenan eh to amma har ma fiye da haka har ya zama fiye da haka don ka gani a yau ne mutane suka sani cikin eh, eh, kase-kase da ya yi duka sun kai guda goma akwai wani na ɗaya ina yare guda ma da ya bace amma da idan ubangiji muna gani za mu sami su abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana madora ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin reverend joseph sani da kuma wakilin nasiru adamu ilkaya da ya mana hira da shi sai kuma adeyemi adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To a gaishe ki Chris to ga shirinmu na ƙarshe labaran matakaici. sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na kasar masar sami shukri sun fara shawarwari kan harkokin tattalin arziki da tsaro a yankin gabas tsakiya sa'ilin da jama'an biyu suka gana a karon farko da za a gudanar da irin wannan zama tsakanin masar da amurka tun shekara ta 2009 shawarwarin da aka fara yau lahadi alkahira yana zuwa ne lokacin da masar take fuskantar karin barazana daga 'yan ta'adda a zirin sinai wasu barazana daga kungiyoyi da suka yi mu mubaya ga isis gobe litinin idan allah kai mu ake sa ran shugaban amurka barack obama zai bayyana wani sabon mataki na sa kamfanonin samar da hasken lantarki su rage yawan hayaki daga masana'antunsu da ke gurɓata muhalli burin sabon shirin shine sa kamfanonin su rage hayaki da kamar kashi 32 cikin 100 ƙasa da abin da masana'antun suke fitarwa a shekara ta 2005 daga yanzu zuwa ta shekara ta 2030 hakkin kowace jiha ce ta amurka ta bullo da shirin ta na cimma wannan mizani tilas ne waɗannan shirye-shirye su fara aiki nan da shekara ta 2022 a miyan mara akalla mutane 27 ne ambaliyar ruwa ta kashe wasu fiye da 150 ne bala'in ta shafa ana jin kuma wannan adadi zai karu yayin da hukumomin kasar suke aiki domin tafiyar da ayyukan ceto da tallafa waɗanda lamarin ya shafa shugaban kasar tinsiyan jiya asabar ya kai ziyara yankin kasar da ake kira sagen da ke ta arewaci ɗaya daga cikin yankunan ta hudu da shugaban ya ayyana dokar ta ɓaci saboda wannan bala'i. to ma da jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri wanda kashin gaskiya ma shi ne shirin na kashi a wannan rana ta lahadi don ba ma da shirin dare saboda aka sai gobe da safe idan Allah ya kai mu da karfe shida na safiyar gobe din muke fatar bullo muku da shirin mu na farko sannan mu dawo da karfe 8 da shirin mu na biyu to yanzu a madadin duka ma'anan sashen hausa da murya amurka inda muke danowa zuwa misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a nan washington dc din musamman a madadin shi sahaba da kuma wanda ya ba da umarni yemi da injiniya ɗinmu mr zonyak wanda bature ne jajir da ke son kira shi zanga-zanga aliyu mustapha sakwata ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.